riga da kuma kasuwanci wanda mun yarda tsakaninmu da shi tsakanin shi jihar zamfara cewa za su kawo muna ɗauki da kuma kasuwanci wanda bai kasa dala biliyan ɗaya ba wannan kasuwanci akwai gina airport wanda za su shigo su yi akwai kuma hada gyaran kwangirin jirgin ƙasa da kuma harkar noman auduga da kuma tada masakayen da ke jamfara da kuma yin kiwo da kuma yin mayanka ta zamani wadda za a iya a yanka shanu ana fitar da nama daga zamfara zuwa kasashen waje wannan domin kai karshe za su zo kuma za su kuma za su fara wannan ba da dadewa ba banki zai ba su dama zai ba su kuɗi domin su tosu wa'annan masana'antu ne a cikin jihar ta zamfara saboda kuma sun ce hurumin su ne za su kawo mana inda za su kwararru wanda za su zo su yi ayyuka ba da daɗewa ba. Ba kuma bashi ne kuka ci ba kenan ko? Eh ba bashi bane su za su zo da kwararru da za su yi ayyuka ba bashi bane. bashi ai sai an je an nema na can assembly da sauransu amma wannan kwararru ne waɗanda su dama suna son shigo afirka su shigo su kafa kasuwanci su eh, zuba hannun jari wannan su ne amma bankin shi zai ba su waɗannan kuɗin su yi saboda in su yi cikin kuɗin da ake samu na shiga to nan ne su kuma za su rinka biyan su. Your Excellency, sa hannu a wannan yarjejeniya na nufin an samu kwanciyar hankali a game da harkar tsaro kenan a jihar Zamfara ko? Eh, to duk wanda a Najeriya yanzu ya an samu tsaro a Zamfara da kasuwanninmu shekara hudu ba sa aiki. ba a amfani da su a ranar alhamis babbar kasuwar shinkafi wadda kusan duk kasashe na afirka suna zuwa suna cinta an je an ci kasuwa lafiya lau ba fulatanin da suka je allah ɗaya san iyakarsu daga ƙarshe ma fulani suna ba mutane nono kyauta domin tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha wanda ba a taɓa ganin haka nan ba da idan za ka sai hura eh, nono sai ka so shi daga huntuwa ko kaduna ka shigo da shi zamfara amma yau duk inda ka tafi cikin jihar zamfara za ka samu nono fulani suna shigowa gari suna eh, mu'amalar kansu da al'umma wani tanaji kai ma waɗanda yanzu ya kamata a tsugunar da su waɗanda 'yan ta'addan nan suka tayar da garuruwa da kuma suke neman taimako daga wurin gwamnati eh, to wannan ma mun magana da mai girma shugaban kasa wanda yanzu haka magana da kai muku ya ba da taki tirela hamsin wanda za a taimaka ma wa'annan al'umma sannan kuma ya tura tim wanda za a je a diba ɓannar yawan bandar da aka yi wasu za a ɗaya musu gidajen da za su samu su samu matsugunni shugaban kasa ya riga wannan shi a zaman da ne na kusan kwana goma muna innan tsare-tsare wanda Allah da ranar talata tim din da shugaban kasa ya haɗa da ni za su tahi su wannan aiki sannan kuma ya ba da iri na masara da gero da sauransu domin a ba waɗannan mutane hakkin gwamnatin jiha ne ita kuma za ta ba da gonaki da za su yi noma domin dole sai mu wannan sai mu zamnar da su kuma mu yi musu abubuwa na jin daɗi kamar makaranta kamar asibitin dabbobinsu da asibitotansu da kuma wurin da za su yi noma wannan gwamnati na ta ɗauki nauyin wannan za ta yi masu domin su ma sun yi ƙoƙari da suka jaye wannan wutar da suke kashe mutane da kuma ɗaukar mutane. a takaicen takaicewa me kai da bambanta da abin da aka saba yi a baya ba ganin cewa wannan cikin ƙanƙanin lokaci an samu nasara. gaskiya ita ni da kuma nuna musu tabbaci da gaske nake yi za ka ga cewa lokaci sun shayin waɗannan abubuwa amma yaudara tana shiga gwamnati sai ta ce ta yadda a zamna sai ka kaga ta koma tana kama su tana kashe su ko tana kai su gidan yari duk inda za ka sa yaudara ga al'amari na rayuwa ko alkawali to ka sani karshen ka za ka yi kunya sau haka mu mun hito da tsari na nuna musu gaskiyar mu kuma duk abin da mun kai magana da su mun tsaya a kan shi ba za mu faɗa musu karya ba misali muna sa suna a sako mutane babu magana ƙaryar cewa za a ba da kuɗi kyauta suka sako mana mutane ba tare da mu ba su ko sisin kwabo ba amma ka yi mamaki a ce gwamnati ta da ta ce a kawo bindiga ta da miliyan guda kai ka san wannan yaudara ce ƙarya ce da sisa ce domin in ka ce haka nan nawa suke sayan bindigar sai ka ka so ko guda nawa ka san za ka aishi miliyoyi saboda ka ina kira duk masu irin waɗannan ɗabi'a ta ƙarya da yaudara su bayanta a zamna tsakani da Allah a faɗi magana ta gaskiya babu cuta ba cutarwa in mutum ya ji zai iya ya yi wanda ya ji bai iya kada ya yi amma dai a taito mutane da gaskiya da magana ta sahihanci babu yaudara wannan mu shi muka yi mun nuna musu duk wanda za ku sako mana ba magana ba da kuɗi ku sako mana su domin kuma kuna son zama lafiya mu ma muna son zama lafiya in an zama lafiya ku za ku ji daɗin mutanen gari za su ji daɗi to akan wannan da sun ka fahimci aka gaskiya mu ce ba mu hito musu da yaudara na cewa za mu ba su kaza ko za mu musu kaza ba sun ka fahimci gaskiya mu shine suka sako waɗannan mutane kuma alhamdulillah yau mutanen da ma an an kai makin dori za a kashe su gashi Allah ya tabbatar da mun sa an sako su sun samu freedom don haka mu mun tafi da gaskiya kuma haka za mu ci gaba insha Allah menene kake ganin kai da ya bambanta da na shugabannin baya da ya sa cikin ɗan kankanin lokaci ka samu nasara a harkar tsaro na ɗauko kowa siyasa ta wuce saboda yanzu lokaci ne da za mu gina jihar zamfara idan yau ni ni dan pdp ne don haka dan pdp ɗaya na ka hulɗa da shi to ban so a zauna lafiya ba ba amma duk wani mai haki kowa dan zamfara ne da dan apc da dan abda da dan kowa dan zamfara ne don haka dole ne in jawo su domin samun ci gaban wannan jihar yadda nake son zamfara ta ci gaba dan abda na son ta ci gaba yadda nake son zamfara ta ci gaba dan apc na son ya ci saboda haka tunda duk manuha guda ce to sai a jawo masu irin wannan manuhar a taho a ci gaba tare domin a ciyar da wannan jihar tamu don haka abinda mun kai misali sakataren gwamnati na ba dan pdp ba ne na jawo shi na yanzu nan muna tare da dan takarar gwamna sani abdullahi tsin dan takarar gwamna ne na abga muna tare suna ɗaya daga cikin kwamitota da nisa na a gano menene ainihin ya kawo wannan rashin tsaro a zamfara wanda nisa md abubakar former inspector general of police ya zama chairman su kuma su sani suna membobi su dan sado dan sado ma dan takarar gwamna ne amma yanzu don na kira kwana ce in dai da gaske muke yi to duk a zo a haɗa kai a samu zama lafiya a wannan jiha kuma a samu ci gaba a wannan jiha idan gwamnoni za su wannan yana tabbatar maka babu wata matsala za a samu kar ka ɗauki wai dole sai naka a'a ka ɗauki kowa na jihar dan naka ne ka ɗauki baka da bangare kowa naka ne to sai ka zauna lafiya mun gode kwarai your excellency mun gode babba